بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجي بوين تويتي إجي نبي إيوكوين مكيا لاجة بجين كتان باقوي بابو بانا مني بايجي أوي إيه، كاتوين وصول الفك القواعد الفقهية غنغاني بي كاراتوين مقاصد inan na bai ko to ci idan man ko minimai bai guba na sha Allah karatun nan man yi ya bai eh, Dr. Abdul Malik Liman man ko ajin jama'i sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullah man yi baci mai malam Muhammad Abdullah ko ajin su kwashi ci sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to iji yabo to ya ci na tsoyacin wa man shi labe babun na lafiya nan mako na gogana man shi ji bayani a yi ya ti gbere ji ba na shewa shari'a ya musulunci tiyana to yi nan na insha Allah man jaji bayani a yi ya gbere nin nin nin har bai karshe ya gbere ji insha Allah gbere ciko shi mini gbere na shewa shari'a ya musulunci tiyana Qur'an bai sunna ya dago shin doctor ya ji bayani a yi ta ga kyanjo ke Qur'ano ki mai sunna ki mai mataya shari'a musulunci ba Ah, alhamdulillah uh, ah, yi ga hankalitu ƙur'an ngayi mazdar tashiri ya mafari na baga-baga dokar musulunci wani fetin yawa nan yi ga tun mai jajaje tarifu ya ƙur'an ebe yi dabi peke ya ƙur'an hmm. ajagan kalamullah almunazzal على محمد صلى الله عليه وسلم الموجز بنفسه المتعبد بتلاوته a cikin ajin yi bayani bi ma'ana ƙura'ani na wani da dana kalamullah egayin allahu yau ƙura'ani gaggan zima wai gaga beyoyi ya litta jin wai gaga beyoyi na jin wai la karatu wai la pakatu ya ibada na wa e beyi na ebo ti ta ci ibo na iga wai gaga beyo mun jaja ga qur'an to lafazu to manu pata daga ba Allah boyo mm. annabi de gwada ba ga ba mm. walau takawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin mm. fama minkum min ahadin anhu hajizi ya ce lafazin qur'an tumanin kwata daga su kobo yo eh amma almunazzalu yo eh ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake ma qur'ana tubbina nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin eh so qur'anin na so ko cuci annab muhammad sallallahu alaihi wasallam e boye ba wi bo kpata e wili de bawo kemna to ce ga inda ni ta bayan qur'ana to na ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين قرآن ne da rana الله Allahu الله doka Allahu يوبيبا sako Allahu لا ريب baya litaji fi kizi madabwa inda ci da mini Qur'ani ne za ji shakkauna batu inda wani fi Qur'ani na gaski yo to to zuma to goro to zuma bata gaski yo so ko magana ne bi mu ci ya ne bi ya yi na hudan lil muttaqin ebolu fe ba wuya da nije je sun dan su kona su kai fi da ta ci abu da ce qur'anin na su kuciya na sallallahu alaihi wasallam gudu yayi hmm. eh mai almujizu bi nafsi qur'ana tuna ne da rana eyi eh, yo litafi yo na yi mujiza ya nabi muhammadu na do juwa ya labiya mujizi uyo eba lafazi ubo mujizi uyo eba uyo tsari mazimu eh so kundundo gamala tun daga lokaci anas sallallahu salami na sokoja tadiya ega ladu ji qur'ani be yalla be ngala arba ga yato hmm. ne no me yalla be ma yalla be yalla bil kiyama bana mujizu Eh? almutaabadu bitilawati litafi mu yo na wage wage waji ibada su ko gbugban ototo ibadu yo la da dan gurku yo ke mini beda hadisi wani harafin don domin bu ogugba la da goyo so qur'ani dauna sallah wajo qur'ani ga wa gbon eh wa be sallah jiji wa na ki wa wa kama je wa yayin da ci gba qur'ani tan wa lafazin qur'ani basu da wayo Eh? kimna so koga fakra ma ta isra min mm. alqur'ani na e bayana so koga fayi ga ya ba min ya qur'ani wana sai bugo qur'an uyi lafazi toce ga ya toci yo na shakadana nga me waga ga ba di ya suku wa mm. ga ila doka yi jele yi tun ya dini pata daga qur'an na gabo wagu ilawo mm. eh to ga kalitu qur'ani ga yi mini suratu suratul nisa'i ana Allah tabaraka wa ta'ala ga ga ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum hmm. ya yi ne zu gomi imani aga yi ga mu'mini yi yana atiiu Allah hmm. ya mito Allah ne ya lato Allah wala nan sai ya lagba qur'ani ya milatu qur'ani ya milatu Allah hmm. eh sai ya ga mitu qur'ani kanga mi lamitu Allah wa atiiu rasul ya mitu ti soko kí alábi tútù tí sòkó lánàá nga aláìbí masala bàtí ṣe súnà eh wàlẹ́ gangan annabi sallallahu alaihi wasallam sòkó tútù hmm. na nama soko tutu fìyè na ẹnna sòkó ya yàyé sàkó na nga ìkùránù amma anabi tó ke gayi bi muna hadisi da ga ala ẹ eh, wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu Eh, atawuro bi kur'ani go ni wi yayi amma ke labi ju kur'ani ki ake baya wo bi ki me wuce ga sunna wo yo mm. sallallahu alaihi wasallam so bi ace e ba wo qur'ani yaza wa shepa si gbagba su sunna e bana qur'ani o to galla epo chuku epo chuku ti ta a mm. ati wula wa a ati rasul ya gba allah ya gba tuci allah hmm. zai tuci wuce annabi muhammad qur'ani magaigo ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya ce ndo na ni daga kemi ci ga ya hadisi ga anini bayani anini bayani daga basu ko batan anabi da ya guda ba ga ba ndu ga ganin wahayu yo hmm. ngala jaja ga qur'ani wahayun jali hmm. kima lo to lafazu to manu daga ba Allah hmm. amma hadisi ya wahayun khafi wahayu wasu soci baki bo lafazi yadda daga musa na sallallahu da wasallam cewa daga ne da gaga yin titacin wani mm. amu da ya gwawa manu daga ba ko bo soko ga lama na wuce wuce la bayani bai da lafazi wuto annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bago kemina ma annabi to ga da hadisi wani ci guyo ebe da bi ke e guba ba nan wale gaga to qur'an to hadisi qur'ana ya la yi guba ba hmm. anabe tuke bibi bayani wuce hadisi wani wai giban kurani to hadisi ke la yi guba ba hadisi gayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga eh, taraktu fikum amrayni lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jana hmm. ni lu guba gwaye mi ga yi jelugwa mi ma wa ga le jilala ci zumun ba hmm. mi wa ga ga kemina mi ya wuyaye ita zo ge fi bona bicela bicelo egwa nan mina kazu mambo yesa ya taifa kirke filo sai bobo ne min gaji ba yana taraktu fikum mu min guba gwaye eh lan tadillu ma in bi ma ya tabale biya mutuka ga gwaso ya guba ba babu ga ya Allah doka ya shi fatan doka yana shafi siyasa yana dokai bayani shafiyan wacce ji arziki ba ta tattara arziki ji na mm. dokai bayani shafiyan dufe ya tuke babu da ji na yin iyali ji ya tsakanin min maji da giji yo tsakanin masoyi ji yo tsakanin tishi ganin bi talaka ji yo tsakanin meji ganin bi almaji irin dun da ya ga ipata na dokai ji ya lau daga littafin daga eh, juba na mai aga nan ta dillu ya ga su ya juba guba na mai aga ya ya taba lagmiya kima ya juba guba wucin kitabullah yawa su littafin wani littafin Allah wani juwa ya wani gaya alkur'ani hmm. wa sunnatu nabiyyihi ya lagwaye su sunna nabi muhammadu wana ya gwasu sunna ya gaya gwasu kur'ani ya gwasu sunna ya legiya so egu ba meji agaghị masdar agaghị ejuba na la shari'a cikin musulunci na ejuba ne dokan soko na sokola na sallallahu alaihi wasallam gulu yayi na bi bayanin na sallallahu alaihi wasallam biyu etikem ne so ko wa wi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na so iga chule me gaga ejubai mafari masdar tashiri mafari alquran masdar tashri bati as-sunna ke be sunna hadisi ga kwa bana hadisi ga yene lakara sunna no asale ne sunna ne ekozan da ba ki ekozan da ba ne sallallahu alaihi wasallam ya de jayin wa sai ga ci sunnali sai ga ce hadisi jili hadisi a nasu lalata sallam ga ko bayani ya yake na suna anabi muhammadu da zana nan ebogo hmm. na ga a sunan gayi e zubayen ta tashiri ya shari'a ya musulunci ba ci wani na hmm. nama a suna ya e bayan jimila rauce junufi e ku. imana ya ko ti so ko sallallahu alaihi wasallam e kon ne ke pa gani bi hadisi e ga mi so ti so ko sallallahu alaihi wasallam e ga ne ju ga bayani ne ju je ti e pe adini wana hmm. e bo ki bo bo na hadisi ju ga la bayani e sunnu tulaye so ba ti na ga sunnu ga e pe ba ti ti sharia muslimi to ne ju ni fi gaga e gba la su hadisi anan sallallahu alaihi wasallam ba ga ba ga ya to kuri be sunnu yo hmm. so ba ti kemi ne ya ta alkur'ani kpankoro bai ibo gaga gaskiyu yo shekadabwa waya ilimi yeye kine to chogabu mu ya la sharia tawana ya la rayuwa yi patutu ibada yi tawana a gugu to sunna tu yo eh nga malan gwayi lotu bi hadisi ne ji tajwa na yo gwayi lotu bi ene ya da ilimi ki kine tu bona sunna sunna wangi sunna na atajuna hadisi ne ji lotu ne ji bejute na nga ga iliji adinyo ba ni misali hadisa ta zo da ya sayi muslim bo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga man haddatha anni bi hadithin zan ga hadisi labi ga muhammadu ga kazana yura annahu kadhibun wato ma le gaga enan a gan gada na gamana yo yau eh? wa ma labe to so pe ga hadisi gamana yo yau mai ke lube ya zaji ga anabi ga hmm. anabi ga fọwọ́ adul kazi to wato na gobe gama na ya sana wato aje gama na zuci na yanzu gama na ta anabi muhammadu na so mai ya lacha ga suna na wuye na digbere daga diso na tajuna kemina ya ga kurani ya yi daji biyu to ya baro to zuma lafazu to manu daga basu kona a cika to hadisi to gaga gbogbo daga ba anabi sallallahu alaihi wasallam yi da shakka tuwa etin wuci ga ya to adini tawo qur'ani gayi man yuti rasula fakada ta allah mm. zando ga gba nabi muhammadu na agba su kwani ya ci qur'ani be sunna ya gabe da shi ya isa kwani do nga mama ga yu gwa legen lege rate be za ne je yi mina ga ga qur'ani yuna na mm. fanni ezabe lami to anabi ana kawa ga wami tu soko soko tu ya mm. eh? anabi muhammadu anna wọn àyè jàn a tú ẹmi látòwì anabi wọn àyè jìnnà wọn àṣẹ na sẹ wọn àmì tó sọkọ kẹmi ni wọn àyè jìnnà wọn àgbẹgbẹ wọn àmì tó sọkọ ẹmi gúnchẹ àfàtì wọn àmì tó anabi muhammadu. alẹ́ gbẹ̀gán ayé ti gbẹgbẹ́ dọ́ngúrú kọ́ni ti dà alákàbẹ̀ nínú kúlínkùn tuntun ìbúnà lọ fẹ́tẹ́bi wúni. wa ezine ya gaga wa soko ya gba soko ya ji bada soko ya mitu soko na aface ya lamitu anabi muhammadu emilatu anabi muhammadu epashi unga epashi emilatu ya soko eh wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha kada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum min amri hmm. ugoya mu'mini baja ko yin soko ga hukunci ji anini wa ujo ni ba baji ko iza gina wa bishi shiga mu da sanu ce gwan kai ke so ko bitu ilu gwana sai baga kunge de ikiwo gaga ade na be goro qur'ano be sunna nabi muhammadu ye ba hukunci addini na aga itiya ejuba e, e, ye sharia ya musulmi Allahu alam. Jazakumullahu khairan, so ko ga mun babu alkhairi. Ah, mun ji bayani a ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. nga yi ya kpa anabi ono kendo dama manje ga na a ya kpa anabi uchi mm kun san guta ko gana anabi gana ko kuma ya tunu lona ko kuma wato ya nuna za shi ji umma ga yan do nan so wucin ale ga nga yi sunno su ku ga mun ga bi alkhairi sai ta malam muhammad abdullah ki muhimmanci ya qur'ani bi sunna e ba dokala ci cibo alhamdulillah bakin da manyan ji bayani ya yi ete na so ya qur'anu na gani hmm. galibi ne sunna na hmm. waya lega daga bago musulmin dondo ba na wa lagwa suna hmm. sai qur'anun na gangani bai sunnan ne a saki ke na e gani a yawa tiya eti hukunci ba sai a faci wani daga ba qur'anu gama lawa le so ko nan ya yi wallazi na amanu ullaha wa a ati'ur urrasu wa la tubtilu a'malakum ya yi na japatun ta soko na ya mi tu soko ya mi tu tuci ega yi tu ejima ega yi tu ejima ki wani yi da wani a fi lembayan soko ganin da lembayan tuci wani yi tunza ngama wani gani da wani kawai gadda gawa a hukunci inda shi ma mwashizo ya Qur'an mm. wadda masabirin da cishi Qur'anu magaga ya tubo to wannan da bayana waga launa mataki bayan Qur'anu gani da sunne wago gucici yeah. Hmm. na mangoyana e ba misali Qur'anu Qur'anu waga ya tiga kaza wacike da ne na ji amfani da gani da kiyo masadir na jike ne na mm. ezun eh, ba na jike ne na wace waga waga agwa su masadir wuce wole ba hukunci ke qur'anu nuba ta ina wagon alawo na wa ga gaban mai shakikin rasula mm. min ba da mata bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina mm. zamin dun da gaggini da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ci da ne to ya bayan zane shi jini wato mu da ni tu e na ci to jiyan sahaba ja na hmm. zai ji mago na bibiya iyo sahaba ji so pataki bẹ́ẹ̀ mi látò Qur'an gangani ni bẹ́ẹ̀ sunni ẹ̀yin yóò na musulmi kwa pia kiwuni gwana mm. ebe na ngayi mafari ngayi ya zubo ẹ̀mi e gi gangani ni bẹ́ẹ̀ Qur'an bẹ́ẹ̀ sunni wọn waza tiya hmm. addina nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma fa ene ya ke la hankali tuna kani ne zage da gaggan wuje da be ni nimi ne ya gutu tana kene jibwana ko kuma wuje da be zu jamfari be urf eti bi ba hukuncin e shari'a kuma e, ko kuma amalu ahlul madina na malikiya lagwasu ga wuje da biyu ya kuma maslaha wuje da biyu ya to wakwa waza na tiya dini hmm. e ba ebe kibo ugbo mmiri gbere guba na ya asali na ole don hmm. nya changa adina rabbi muhammad yo wa ganna fu wada zunnaba ken da tuje daga qur'anu wana sai hadisa annabi muhammad nga mala manja ya bataki ina e itoyi wangina a ci jiya da ba annabi muhammad ya hadisi na sahihu na hmm. waye yayi hmm. mace madawun zuri ipanaja ga ipanaji ma ga wuzuri bu uchayi bi ayifu na manje ki waye yayi asanye ne biyo ni ji makanta na mi tu ipayan ma naji dogo ga na ga wanjo na na ga kiyo na ji wanja na ma ga wanji na waje dole yayi na ya lutude na tso manji ga do yi wanji na ya wa ya ke chire kanin da ci qur'anu mutu da ta nga adwado nso mo ta achi nga adikio nga akpedeyo mm ebona aya ndo hmm. tishini ya qur'ano mu kama tujayo ya kashinyacha daga na bai mu na. tuno nso ta achi nga ga da jiye kaza ta ko gancin cha da ga ga kuma ta ko kuma ta ko ya wuce ore cha ga ga ai ni ga wa ga wa jiwo kuma wa ga ga babo da jiye kaza wa da su ando chibezo da dalekte ndo aga oji oji ni oye ah. ebe ochi ike o mota shabe wa tsunde doji to kamin da shi ne la tsunde doji qur'anu so wa qur'anu ya sai hadisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nga mala musulmi haji la'akari sarai ulan hankali tu pataki bayan qur'anu ole hmm. don hmm. eba gbogbo igbo eba ya e turo biyu gani bai ba ke ta shiri oji gangani biyu wa hukunci shari'a tun ya gangani biyu ga mala a shitukpa manjo mm. wa ma shitukpa manyan qur'anu jo in ga mala aja ga yawo ga bata unji gbogbo so pata ga kira kaza dana kira kaza dana kira na ga biya shawo ya qur'anu na mm. ene wa bi wani na pata kin manjo da yatubu mm. wala ko eh mafari na waya ci ne na wai kira anai shazu na eh waya le gaga wa de hukunci ya kira na yi mutawatir hmm. to su hukunci ga yadda wata ya bago e ba za ne shi tuba ka manji wuce ya ce laba hukunci na ah. wale ne ko misali bani aya fasu ya masalasatu ayyamin e ba kira abla bin mas'udu waye wai mutatabi'at wala bebo man ji cha gogo mutatabi'at wuci e ba abu hanifa jo a ga gaga dole yo ga zunguta na fikke ci da jo amma ga da abin da ci ga guta ga annabi ga guta ga mutawatir so bebe to guta wuci ji dole yo na gofu tu da jina to fahimta na bani kiwon lawa a lotun da kiwo mutawatiriyan aye abu mazhabi abu hanifa shi melo tume kiyo sha zubo ya kiyo yi bona hadisi gai hadisi gai hadisi na gai ahadu na la da ma pagangan da hukunci ya kira anai kiyo sha zuni wale ga adin don na ciyanin ya qur'ano na kin da yi mangina to kira na shi sha zuna umma tajda ba sahaba jina ada da budan e ba ajiji gangan da alugaya hmm. wato addini ya musulunci wallahu ta'ala alam jazakumullahu khairan yi yaji iwo masara yin bai bayani na wajinan inda ko doctor dai bayani na waji so ya ganya malam muhammad da kafin na min bi doctor ga ya ganyi gbaro na alhamdulillah wayo to jazakumullahu khairan so ne dai malamin muhammad ga na ke qur'an bata wa ta juna amma da hadisi na shi misali wa ya hadisi wangi amma da hadisi na shi jin mun ta juna da tun ba ar-rasul sallallahu alaihi wasallama to hadisi na jimake ta juna cike da daraja jibe ken do man jare ji bayani yi insha Allah igboro nan sai ga biye gboro ne a bi doctor no ga ga gan ina nani wale sam da a ga Qur'anu da nani kila ci da bukata lai ta hadisi so ne wabe doctor ya yi na shin ade aya shi ko hadisi ne je lauke yes wajibi wani za ji amfani da hadisi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na kashi adaba ato iga hankali tun allahu tabaraka wa ta'ala na ci qur'ani ya nabi muhammadu na etibba o ya ya al'umma ji patana hmm. to ga ke lawayi inda ta ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ke mana bayani shi to na. iga cule ezubu shishi na na bu gaga wuje da gani bi hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya kina su kwaza no ci mace lafi da zuciyo har mun bi caji adda zada matsayi na aji hadisa ne lasa ta tu gani bi inda ci ne ja to ke babu shiga gospel gospel according to john according to luke according hmm. a ga wuce ga yi sai ba su aligaro ga ne shi kwata ga juyo ya zane shi wa ga gau an kalama guje go hmm. eh ga mamaki yo hmm. na Allah ya gado shi na biya ci na ina malana waga chule adde ke mine fahimta qur'ani yadda da yayi mi guci ma yi be wala su suna yana amma da ke mine adini ga yi jiji yayi mi guci ma yi be wala su hadisi be suna yana eh so ba ci eyin wani no gbe musulmin dondo mu je da be mu lo lobe yina zane jin ma so ko amma ci lifila yi wuce ya ce gagan alagwa su qur'ana kiya be hadisi na ikyo gaga yi bibo akpio imi biya gani mai fahimta da zuci wuce alkhairiya tun daga lokacin na wakilmi wace gaga gaga la ilaha illallah muhammadun rasulullah daga baga wato to ba gaga bi hadisi wa ya loji qur'ani buji wa lobi wa lobi qur'an wa lobi hadisi mm. mm. e ki kiwo izini fio adda zai na wu sama kina sai su ko bayani kemnin ma wu su ko wuce wu ne ne an gugwata da ba sai gwata annabi muhammadu mm. fótó tàbí ṣìṣì gẹ́ǹtì tàbí máa níbi wùdù na ce a máa lokacin ba sí yàn. ya ce gwani lankali tun eh, ga gana da wuce jajin afe ko za da sunna eh, ga kurani a yi lobin aje da bi hadisi har nu caji aje a gan kura hadisi ba wai wike misali ya eh, jarida shi na wale ga ga juye ga sakwaji kurani ga ga ya yi wa ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli za da'akum lima yuyikum mm. Eshi ishitupa ya soko eshi ishitupa ya annabi muhammadu ime ne zagar da ya zo uji lokaci ana sallallahu alaihi wasallam ji rayuwa so wace ga wa lotu da ya ne soko ko ga shi wun tupa shi annabi muhammadu tupa wa shi annabi muhammadu tupa annabi yi ya zo bayana hmm. e ko na ga shi tupa na da e shi hadisi tupa ya gane ju ga ci da kan gishi shi na da lotu da e ga wuci ji ga ci wa annabi muhammadu shi tupa ne da wani? Hmm. o male ga ga kimna yani bibbe bayani ya yegboro ya bile ni ga basoko adini za wa tasan ma ja ma waya sai be milatu wa waga mu bi hadisi tun ke bagani bi qur'ani kan ga kwashe ba wa biya za wallahu alam jazakumullahu khairan inye bo doctor uh, sarayi be bayani na junji idanan e ga me gboro na ide malam muhammad abdullahi nan ga ga kan Eh, qur'anu da be hadisi be gade alaka ne da tsakani abu e eh, ba isa ga ga unji eh, ganewa ko kuma unji fahimta yan qur'anu nan ko man yalo mini sashi alaka nan da tsakani abu ne yayi to alhamdulillah kendo manyan ni doctor ji bayani na yi gaskiye hadisa nabi muhammadu a ila cica hmm. ba kibo alaka na daga dabo be na hmm. nini zeni lasa kube guba ba hmm. mu ce lawu da wani hadisi zabaciya qur'an hmm. cewa ga ba guba na yau hmm. ebo daga ba kalmar shahada na mantun yana waga wa gawa imani ji be sokwe kuma ya ji wa ji da annabi muhammadu ya na ya misali ayayen amana waga cule kpata energy za ezogu inji imanu gangani da yina mm. ulo fi baga mm. waga ke da hadisu jibril energy ugu ezo kiuji imanu da yina anabi mamadu kiuga mm. nane lauda na suku en iri niwo ega anabi muhammadu mai gbani ga bega sokoya ko den wipe nwuye nga yi wipo bacho hadisa anabi muhammadu mai lafiya ya kpe ya matsalaji iba e ibada iba e mu'amala ya nabi ya al'umma musulmi daga ba nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali shiga sallale annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga sallu kamar muni usalli e na sokoto da qur'ano bangare sallah ga guta daga ruku sai sujada ne mm. kene ji da yawan tayyaji tayyaji no waje juju sallo no gbe ba ni saki ki o se se sunu ba babo sunne pe qur'anu ye wa fa sababun nuzul ko kuma bayaniya aya ya azun na sakwai baza kami na musulmi ja a can chingi da lokaci na alayen chigi kina sahaba ni sahaba ni wuji fahimta ya ina nabi muhammad ina aya gana hmm. wani fahimta ko wọn lulu joko da lulu bokun wala da afiya fotuteu ebe na ina aya gana da wani hmm. hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad wa yau lafi tutufo tunani wi wo fi gije wo fe gije wo fe gije ngawa bokun tiya waji ko tiya o le ri piwa ala fi mo che gaba be jagi? o tuba to ba nabi muhammad da bayani jiyo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nole ki Annabi muhammadu jo? ne ne kpana? alfijiri lilati tí alfijiri gáyé kí o lólobó okun alfijiri jù kò tó ló tẹ́sán alfasibu dáná gáyé kí alkazibu mu ci so ga kiyo lulu juku bani ye pe ki za ne de òun babo mu ya chengi ń gé bàbá òun yà gé ń gíchì kan zéjú yà Annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin yugo zakka su koyi khuz mina amwalihim sadaqatan da go sadaka yin zakka dangane da biyayi. zane ga alaya na sokwa yin lere amma kijawa zakka ya su sokwa susu kashi hadisa na bi muhammadu ga ke yawanci shi yayi bikin da ya ji bayani man geti ga al'amari ya hajiya wani ifo ciki ifo kici alaya gadan arami bo hmm. babon ala arami wa gan hmm qur'ani da susu hadisa nabi muhammadu ka biyo re to wa ya ji ya za na wa gaga hadisa nabi muhammadu wa ji kiyayo hmm. eh wa tun obi yana ya a fede waji musulmi hmm. ko ma wa gadan wato firaq ad-dala naji ba wa annabi muhammadu kwanki a ce la a so ma'anayan Kuranu. kan shi qur'anu ga ya bare hadisa annabi muhammadu guda kan giyayi kan doci so ma gaba daya qur'anu alami da doci so uji shara lo ba uci ubayi ga ni ga yaja amma karara wale bayani hadisa annabi muhammadu ngamala ibakin domin manya tarifin hadisi man gina ṣáàní ànábì Muhammad pátá wọn pàfẹ́ àdìsọ ẹ̀gán ẹ̀tún ẹnu ilẹ̀ ayé jin òtún sísun kọ́ mọ̀ òtún náà wọ́n etí ó bọ̀ náà ọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkọ́ pátá wọn kí o àdìsọ bẹ̀ẹ́ni wọn àyè jìyàn mùsùlùmí à náà wọn gàgán wọn yà gàgán sọ̀kọ́ àdìsọ ànábì Muhammad máa gbó zùmọ̀ àná yá kí lọ́ọ́ nga yi zabaciya alqur'anu bin nema wale gaga degi na ikpe yegi makanta bona nga da wana wallahu a'lam jazakumullahu khairan ah, na ya doctor kiti nilo guba ah, bayani no ngali ga de so bayani man na be misali insha Allah doctor lu so insha Allah ti bayani na manji jazakumullahu khairan ale ga ga boto lokaci ne da ba ni mile ga ngala mai ya gashi da kanjo mm, eh ale ya ba misali aya kurani we bibbe inda coco ne yara mu ne annabi ga ajibe ji bayanin alaga hmm. manji ishara ga eh ke ba misali ba annu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ji bayani yayi ya dabba inda cine ji a giwana hmm. a ramu yona dabba na ji be yi ka yi boro ji na ce wani dabba na ya caji gina annabi ga yi ga gima waga ga qur'ani walo be kawo iri be juci na bana ne biga nan ma be mini qur'ani bana ke waya ya jijina wa fe ne tune ji na o ma gba hmm. eh wale ga ke ba misali ne na qur'ani ga ga misalukum harfun lakum fa'tu harfakum annashitu eh imeji latejo lateji latai yayo hmm. ya ci fatu harfakum annashitu ebe lateji ke mun ga bayana yajibarogyo ya kiforokyo ya fidufi patide eh, amman gane hadisa bayani labai na rasulullah alaihi sallam an yati a rajul murata wumin duburiya mm. ana biga bagin don da ramu yo mm. no a kiba bai yalu luye bi sabo wani no kurani matuciya isa mm. ga daga to wa lobe hadisi ya kurani kawai wa lobe mu ci da ya ba uci da ya tu sakpan na ilo su kufe kiba bai yalu ya bi sabo. ọlọ́run á ci dàrá mu hmm. kí ìmọ̀lẹ́ òtí ci dàrá mu níbo ẹbọ ànábì ní oṣù tó paná. ne yìí olódókò sẹ́rẹ́ yìí náà àmàdé ìbá kópẹ́rẹ́ gidi gan dé súnmọ́ ànábì muhammadu nga yìí ní bí olùsùnì tó báàbù súnmọ́ kùránì ní ìlàgá gbẹ̀wọ̀n ìlàgbọ̀sùn pátá náà ń gún ní à. jazakumullahu khairan ya je wo doctor sẹ́rẹ́yìn so adá bayani jaye ti alaka yan bi hadisi. ke kendo malam muhammad chane ke kando ci qur'anu bi hadisi hukunci irin ni gajan labio wale qur'anu su ko gaiji sallah hadisi gaiji sallah wale gan irin ni hukunci bi ba kando ci ma qur'anu ajun eh, hadisi ajun be e ban jin bayani na qur'anu ya gana kando ci ma wale ga qur'anu adana ma ga ga dunkule eh, sunna ta ajun be duye kaka kain an ya karshe na ah, dr labi bonon ngai gaga kan do choto qur'ano agaga ya mm. bo a hadisi cha bi be hukunci doci kewa lega energy ya gyana kullu zina bi mina siba faklu haram mm. a lega wuce hukunci yo na hadisi labe da a kur'anu ba na su mai ga mai ba bi alkhairi to kwashi ci je go lokaci na ila da mi wani babu gaya gyo sai gabe dun karatun yin boro assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh